An yanke mutanen shida da aka samu da laifin kitsa juyin mulkin hukuncin kisa ta hanyar rataya. Mutane shidan da suka hada da sojoji uku su ne Donya Kafui, wanda aka fi sani da Ezo, da Bright Alan Debra Ufosu, wanda yake mai kula da jiragen ruwa ne. An same su da laifin hada baki da cin amanar ƙasa, yayin da Yohan Zigbe wani ma'aikacin farar hula na rundunar sojojin ghana shi kuma an same shi da laifin hada baki wajen aikata babban cin amanar kasa sojoji uku da aka yanke wa hukuncin sun hada da warrant officer esther sandekwini da lance kofur ali solomon da kofur sylvester akampeon an same su da laifin hada baki wajen aikata cin amanar kasa dukkan waɗanda ake zargi da hannu cikin lamarin sun musanta aikata laifin an jibge 'yan sanda ɗauke da manyan makamai a harabar babban kotun a ranar laraba a yayin zaman sauraron karar da kuma yanke hukunci anthony janar ɗin ƙasar ghana godfrey deboa wanda ya shigar da karar ya yaba da sakamakon hukuncin domin ya zame ishara ga masu niyyar aikata hakan And for me, it sends a strong signal to the nation that any attempt at all to destabilize the nation, any attempt to organize revolution of the constitution will not be countenanced and will be taken quite seriously. Ya ce gare ni hukuncin ishara ce mai karfi ga al'ummar ƙasa ko da wani ya yi yunkurin da zaune tsaye a ƙasar. Duk wani yunƙuri na tayar da ƙayar baya ba za mu lamunce hakan ba domin mun ɗauki hakan da muhimmanci. Sai dai babbar kotun ta wanke kwamishinan 'yan sanda Benjamin Agojo da jami'in soji kanar Samuel Kojo Gameli da Kofurusedo Abubakar. Benjamin Agojo ya ce, Ah, it is joy we give glory to God. He alone has made it. You heard the judgment and you saw all the rebuttals. I, did, I don't need to talk again. They knew they, it was falsehood, but they continued to perpetuate it and push it hard. It didn't work. Abin farin ciki ne, godiya na ga Allah shi kaɗai ya aikata hakan. Kun ji hukuncin kuma kun ga duk abin da aka kitsa na ƙarya sun san ƙarya ce amma suka ci gaba da yi suna ƙullawa amma burinsu bai cika ba. Lauya Anas Muhammad ya ce hukuncin da aka ɗauka ya yi daidai da dokar Ghana domin in dai kotu ta samu mutum da laifi dumu-dumu na cin amanar ƙasa kisa ne. A lawan Ghana, cajin da ake wai high treason a lawan Ghana, in dai an samu mutum guilty wato ba wani any other option sai dai wa hukuncin kisa yasa yanda muka doki high treason a law mu yasa mutane judges uku ke zama su ci maganan me shi amma kowane other case generally in dai trial case ne judge guda ke zauna ya ci magana amma yanzu batun high treason judges uku ke zama su ci magana crime ne da ke da sanani a law mu ba ba judge option ba yasa in me shi an find mai shi guilty komai karancin rolu ne mai shi ya play cikin wato hukuncin kisa aka yi ba mai shi shin har yanzu ana kashe waɗanda aka yanke hukuncin kisa ko a Ghana sai lauya Anas ya ce kin constitution mu wasu wato crimes da mutum an same ka cikin wato hukuncin kisa ne akwai wannan cikin constitution mu amma a'a domin shekaru ke ga inda Ghana ko kotu ya ce wai wato ya yanke hukuncin kisa ba ba eh, zantarwa wannan hukunci. Ɗaya daga cikin lauyoyin mutane shidan Victor Adaudu ya ce za su garzaya kotun kuli domin kalubalantar hukuncin. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.